وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na alƙawa'idul musla fi sifatillah wa asma'ihi alhusna za mu tashi almisalu sani ashar yau za mu tashi darasi na goma sha uku muna shida ga watan bakwai dubu biyu da takwas wanda ya zo uku ko ga watan bakwai dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وهذا الحديث صحيح راه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر wannan hadisi yana daga cikin abinda ‘yan bida'a masu yi wa sufofin Allah da sunayensa tawili suke bujirowa da ahalus sunna cewa yaya za ku yi da wannan hadisi in kun ce ba a tawili Abinda da hadisin yake cewa hadisi ne kudisi alhadisul kudisi ko alhadisul rabbani ko alhadisul ilahi irin wannan hadisi ana gane shi da siga biyu ko dai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla ko a ce qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam bambancin irin wannan hadisi da alqur'ani innal kur'ani mu'jizun bi lafazihi muta'abbadun bi tilawatihi wa yushtaradu fi subutihi tawatur shi qur'ani mu'jiza ne shi ko hadisi kudisi ba mu'jiza bane shi qur'ani tilawarsa ibada ce shi ko wannan tilawarsa ba a sharɗanta ta zama ibada ba shi qur'ani mutawatiri ne shi ko wannan ko da mutum ɗaya ruwaito shi da sanadi ingantacce sai a karba Shi ne bambancinsu da ƙur'ani. da haka hanyoyin da addini yake zuwa ko ya zo a cikin ƙur'ani ko ya zo a hadisi Da shi hadisin iri biyu ne akwai alhadisin nabawi alhadisu sharif akwai kuma alhadisun rabbani alhadisul kudisi alhadisul ilahi ana kiransa da suna ɗayan uku bambancinsu da ƙur'ani gane ga kafa hujja shi qur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah hadisi kudisi kuma shi ma lafzuhu wa ma'anahu min Allah الحديث النبوي كما لفظه من wa ma'anahu min Allah. wannan shi ya bambanta alhadisun qudsi da alhadisin nabawi da kuma alquran ce man min minni shibran wanda ya matso ni da gwargwadon taki ɗaya kamar tsawon inci ɗaya ka kusanci Allah gwargwadon inci ɗaya sai ce taqarrabtu minhu zira'an Allah ya ce ni kuma zan kusanto shi ka gwargwadon zira'i ɗaya shine daga gwiwa hannunka zuwa ƙarshen yan yatsunka shine ake kira zira'i wa man taqarraba minni zira'an wanda ya kusanto ni kuma kamar zira'i guda taqarrabtu minhu ba'an ni kuma zan kusanto shi kamu guda ka miƙe hannayenka biyu ɗaya kalli gaba ɗaya kalli yamma to tsawon su shi ake kira kamu ɗaya wa man atani yamshi wanda ya zo min yana tafiya ataituhu har walatan ni kuma zan zo masa da sauri da gudu gudu da gaggawa gaggawa to wannan zuwan na Allah ɗin shine suke gawai dole ko mu ce Allah ya rugo da gudu ko mi tawili yake su bisu san ba su da ka'ida irin ta ahlus sunna kuma da yace wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi wa hadhal hadisu sahihun rawahu muslimun fi kitab adh-dhikr wad-du'a ma muslim ya ruwaito shi a cikin kitab adh-dhikr wad-du'a'i min hadis abi dharr radiyallahu anhu wa rawa nahwahu min hadisi abi huraira aidan ya kuma ruwaito shi daga abi huraira وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر وهذا الحديث كغيره من النصوص ita wannan hadisi kamar ragowar nassosi ne a dalati ala qiyamil af'ali wacce take nuni zuwa ga tsayuwar ayyuka al-ikhtiyariya na ganin dama wasu ayyuka da Allah ya ga dama yace yana yi yana son wani yana kin wani duk sifatu fi'il ne yayi ya kan al'arshi yayi dariya ga wani yadhaku Allahu lallahu ashaddu farahan duk waɗannan ayyuka ne da Allah yake yin su na ganin dama ta amma Allah yana zuwa wa mutum zira'i yaya yake zuwa ba mu sani ba mun yi imani yana zuwa amma kaifiyar yadda yake zuwa ɗin ne ya bawa kansa sani wa annahu subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuridu Allah yana aikata abin da ya ga dama kama sabata zalika fil kitabi was sunnati kamar da ya inganta hadisin qur'a a cikin qur'ani da sunna misal qawlihi ta'ala wa sa'a sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni ga Allah da rahama yake da jin kai fa inni qaribun ka ce ina kusa ujibu ina amsa da'awata da'i kiran mai kira iza ani in ya kira ni ina amsa kira wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون an عبادتي سيدخلون jahannama dakhirin ice kace Allahn ku ya ce ud'uni astajib lakum ku kira ni zan amsa Daka duk mutumin da ya kira ya ga ba a amsa ba daga gare shi ne, amma rahamar Allah da jin kan Allah da kyautar Allah da baiwar Allah da bayarwa Allah ba yadda za ya roƙa bai baka ba. sai dai in ka masa wani abu sai dai bayarwa Allah yakan ba wa ɗan adam abu ta hanya uku in ma ya baka wannan abin da ka roƙa wa in ma ya musanya maka da wani alheri ya tunkuɗe maka wani sharri da zai same ka wa in ma ya aje maka a aljanna an duba akawun ɗinka na lahira ba komai to sai ka roƙi abu a duniya sai a baka shi a lahira wani in ya je ya ga irin katafaren gidan da aka gina masa aljanna sai ce ni dai wannan ba aiki na bane ya aka yi na samu wannan sai ce addu'o'in da kake tayi ne ba a karba ba aka tara su ana shi yasa duk sanda ka daga hannu kace Allah ba ni to ka kudire a zuciyarka abu biyar na farko Allah ya ganka na biyu Allah ya ji ka na uku Allah yana da abin da kake roƙo na hudu Allah ba mai rowa ba ne na biyar kaga ya ba wani don in zaka shiga wajen wani ka roƙo abu sai kaga wani ya fito da shi a hannunsa za ka yi me za ka sa rai kai ma to duk wanda ka gani da wani abu a duniya Allah ne ya bashi to don me kai ba zai baka ba masu bin sama marasa bin sama ya basu da duniya imarta ya kai fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri ba zai samu ruwan sha ba amma duniya ba komai bace a wajen Allah isa manzo Allah ya ce mali walid duniya ma ana fi duniya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa taraka ce ina ni ina duniya misali na da duniya kamar matafiyi ne ya zo gindin bishiya ya sauka ya huta in ya huta sai me sai ɗaura kaya sai tafiya to misali na kenan da duniya wa qawluhu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ta'ala mahaliccinka zai zo alhalin da mala'iku sun yi sahu sahu sahu sahu wa qawluhu hal yanzuruna ba komai suke jira ba illa an humul mala'ikatu face mala'ikun Allah su zo musu aw ya atiya rabbuka ko Allah ya zo aw ya atiya ba'du ayati rabbika ko shashin ayoyin Allah masu nuna tashin alkiyama su mun ce ayoyin Allah kashi biyu ne akwai ayatun kauniya akwai ayatun shar'iyya ayatun kauniya duk abin da kake gani a duniya aya ce ta Allah don aya nan ma'anarsa alama inna fi zalika la'aya aya anan tana nufin alama to komai alama samo Allah ce fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid aya ta biyu ayatun shar'iyya sune wahayin da Allah ya aiko na ayi a bari wa qawluhu ar-rahmanu 'ala al ar-rahman wanda ya istiwa'i akan al-arshi istiwa'in da ya dace da shi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yanzilu rabbuna ila samai duniya Allah yana sakkowa sakkowar da ta dace da Allah zuwa saman duniya hina yabqa thuluthul laylil akhiri lokacin da ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare ya zo to lokacin Allah yana sakkuwa yana cewa ina me neman bukata in biya masa ina me neman tsari in tsare shi ina me neman gafara in masa gafara ana ta share bacci lokacin wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tsayibin, wani mutum bai sadaka ba da wani abu mai tsarki mai tsafta na halal wala ya Allahu illa tsayib, shi ko Allah baya karɓan abu sai halal sai mai tsarki illa a kaza har rahmanu biya minihi, face sai Allah ya karɓi wannan sadaka tasa da hannun dama. Ila gairi zalika min al'ayati, zuwa ga wadan waɗannan ayoyi wal ahadith dalati ala qiyamil af'al al ikhtiyariyya bihi ta'ala waɗanda suke nuni zuwa ga tsayawan ayyuka na zaɓi ga Allah shi kaɗai. فقوله في هذا الحديث ataituhu har walata min من هذا الباب shi ma wannan hadisin a wannan babu muke saka shi ayyuka ne da Allah ya ce yana yi shi ya sanya yaya yake yin su والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها أهل السنة سنة قدانة أن النصوص أكن ظاهر وحقيقة معناها اللائك بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل يد تداشي دا الله Allah ba tare da cewa yaya ba ba kuma da buga misali ba cewa ga yadda Allah yake abu قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول صفحة 466 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى وأما دنوه أو دنو نفسه كسنتور الله وتقربه دا كسنتور الله من بعض عباده زوا غباينسا فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه mai tabbatar da tsayuwan ayyukan zaɓi ga Allah shi ma yana, tabbatar da waɗannan, wa maji'ihi yau malƙiyama da zuwan Allah ranar alƙiyama wa nuzulihi wastuwa'ihi alal arshi, da kuma daidaituwansa a kan al'arshi yadda ya dace da shi, wa haza mazhabu a immati salafi wa a immatil islami. Wannan shi ne mazhabar magabata da shugabannin musulunci almashhurina wa ahlul hadisi wa naƙali anhum bi zalika mutawatir. da malaman hadisi hakan da aka ciro daga gare su yana da yawa fa mani in yamna'u me zai hana min alqawli daga faɗa bi annahu cewa Allah ta'ala ya kurubu min ibadihi yana kusantowa bayansa kai ya sha'u ma'a uluhi yadda ya ga dama tare da ɗaukakarsa. Wa ayu in yamna'u min itiyanihi kai ya sha'u biduni takayifin wala tamsilin. me zai hana a ce Allah ya zo zuwan da ya dace da shi ba tare da an kamanta zuwan Allah ko an kwatanta zuwan Allah ba a bawa Allah sanin yadda yake zuwa tunda bai mana bayanin yadda yake zuwa ɗin wa hal haza illa min kamalihi wannan yana nuna kamalar Allah an yakuna fa'alan lima yuridu wa haza illa min kamalihi wannan bai kasance face kamala ce ta Allah an ya kuna fa'alan ya zo mai aiwatarwa lima yuridu ga abin da ya nufi alal waje lazi bihi ya liku ta fuskar da ya dace da Allah. Waza haba ba'adun nasi wasu mutane sun tafi ila anna ƙaunahu ta'ala fi a hadisul qudsi ataituhu harwalatan yuradu sur'ata qabulillahi ta'ala wai ana nufin saurin amsawar Allah ga bukatarsa wa iqbalihi ala abdihi almutaqarrib ilaihi da kuma fuskantowa Allah zuwa ga bawansa wanda yake neman kusanci gare shi almutawajjihi bi qalbihi mai fuskantowa da zuciyarsa wajawarihi daga da gabansa wa anna majazatallahi lil amili sakamakon da Allah zai bawa mai aiki lahu a gare shi akamalu shi ne mafi cikamin amalil amili daga aikin mai aiki Allah in ya tashi sakayya ba ya yi daidai da abin da aka yi masa sai ce man ja bil hasanati falahu asharu amfaliha, wanda ya zo da goma kyakkyawa ɗaya yana da kwatankwacinta goma wannan rahama ce ta Allah man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan za'ifahu lahu za'afan kafira Allah ya ninka masa ninkin ba ninkin man ja bil hasanati falahu khairun minha asharu amsalha khairun minha to wannan duk rahama ce ta Allah to wasu sun hadisin wannan fassara wa allala ma zahaba ilaihi bi anna Allah ta'ala qala wa man atani yamshi idan ya zo min yana tafiya ai mutum ba tafiya yake ba tafiya a wajen neman bukatarsa ana nufin ka tafi wani guri ba wa min al ma'luma anna al mutaqariba ila Allah azza wa jalla al talibu lil wusuli ilayhi mai neman kusanci zuwa ga Allah la yataqarrabu wa yatlabu al wusula ila Allah ta'ala bil mashay faqat ba mai neman kusanci da Allah da tsabar tafiya tafiya ai ba ibada bace in ba sa ka akai ba amma kamar sa'ayi dawafi kwanan muzdalifa arfa duk wannan tafiyar ibada ce zuwa masallaci zuwa zumunta zuwa jihadi in ga tafiya ta zama ibada to wani abu ake yi ko za a sada zumunta sai ta zama ibada ko za a jihadi ko za a bi iyaye ko za a masallaci ko za a makaranta ko ana dawafi ko ana sa'ayi ko an wuna amina an wuna a arfa za a tafi muzdalifa duk wannan tafiyar ibada ce saboda aikin Allah kake amma kawai ka kama hanya ka tafi ina za ka kace kawai ina motsa jini ne shi ma zai zama ibada in kana motsa jin dan ka samu karfin gudu an biyo ka ko karfin kamawa an ce ka kama dan mutum ya gudu ya tsira ma ya alheri ne ka gani to ana training ne dan ka kama ko dan ka a kama ka dan ka tsere ko dan ka a tsere ma to shine malai yace to wannan wasu masa wannan fassarar bal taratan yakunu bil mashay ka ila al masjid kamar tafiya zuwa ga masallaci ibada ne wa mashair hajji da zuwa ayyukan hajji wal jihad fi sabilillah da zuwa jihadin ɗaukaka addinin Allah wa nahawiha da makamancin wannan wa taratan bin ruku'i was sujudi wata ranku ana kusantar Allah ne da ruku'u da sujada wa hima da ire-irensu wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid inda kafi kusa da Allah in kai sujada da haka shekul islam ya ce kasaratu sujudi da ɗulul ƙiyamu wanne ya fi lada mutumin da ya yi raka'a biyu a awa ɗaya da wanda ya raka'a goma sha ɗaya a awa ɗaya wanne ya fi lada duk a awa ɗaya suka gama sai dai wannan awa ɗayan gaba ɗaya raka a biyu yayi wannan kuma awa ɗayan raka a goma sha ɗaya to a cikinsu wanne ya fi lada don ka duba yawan sujjada wanda ya yi raka a goma sha ɗaya a awa ɗaya ya yi sujjada kusan ashirin da biyu kaga min dangane ga yawan sujjada wannan ya fi lada sannan ka duba wancan kuma ya daɗe a tsaye ya yi karatun ƙur'ani a wajen karatun ƙur'ani wancan nasa ya fi yawa a wajen sujjada wannan nasa ya fi yawa to sai aka ce to da tsayuwa da sujjada wanne ya fi sai shekul islam ya ce in an kula da abin da ake karantawa a sujjada da abin da ake karantawa a tsayuwa to abin da ake karantawa a tsayuwa ya fi abin da ake karantawa a sujjada domin a tsayuwa ƙur'ani ake karantawa a sujjada kuma tasbihi ake da tahmidi in kuma an kalli mujarradin tsayuwar da mujarradin sujjadar to sujjada ta fi tsayuwa amma an kalli abin da ake karanta a tsayuwa to kuma abin da ake karantawa a tsayuwa ya fi abin da ake karantawa a sujjada Tun da an tsaya ba ƙur'ani ake karanta ba to da karatun Qur'ani da tasbihi wanne yake karatun Qur'ani afdalu zikir to yace to kowanne akwai ta inda yafi lada to yace inda inda bawa yafi kusanci da Allah in yayi sujjada shi yasa yace faqimanun an yusajabu lakum daga sujjada aka fa amsa muku bukatu da aka tattara bukatunka ka karanta su a sujjada da harshen da kake ji in ka gama subhanallah alhamdulillah subhanallah subhanallah alazim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama ka karanta abin da ka karanta na tasbihi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina sai ka shiga bukatarka in ka iya da larabci faɗa amma baka iya da larabci ba da kowane yare faɗi bukatarka sai Allah to kuma akwai abubuwa da nake so bayan na maka jinjina da godiya to akwai kuma wata bukata da suke damuna to nake in samu kuɗi ko so nake in ci jarabawa ko in gama makaranta lafiya ko in samu aiki ko waye imanin an yustajabu lakum bal qad yakunu taqarrubu ila Allah ta'ala wa talabul usul ilayhi yace wataran ma neman kusanci zuwa ga Allah da neman saduwa zuwa ga Allah wal abdi mutaji'un bawa ma yana daga kashin gide ala jambihi akan kuibinsa na dama ko na hagu zai iya ibada ba sai ya ruga da gudu ba kama qala ta'ala allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah ya ce da waɗanda suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma suna kwance akan kuibinsu suna ambaton Allah فقال Nabiyu صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب annabi sallallahu ya ce ma mara lafiya lokacin da ya je duba shi sai ya same shi ya sa fulo musa yanzu mara lafiya suna wannan sai mutum ya ɗauko dutsewa yana lallaba agoshinsa. kai ka ce wannan dutse na ne na sallah wai ce ma ka sa wannan dutse ka yi sallah sallah ko goshinka zai kai ƙasa in ba zai kai ba kai ima'i ima'in nan shine abin da zai samu zaka yi in zaka iya lankwasowa da yawa kanka ya taba kasa ya zama kayi sujada shikenan in ba zai lankwasu ba sai ka danyo kasa da shi kai a matsayin kayi sujada in ka dan sake dan lankwaso shi kaɗan a matsayin kayi ruku'u haka zaka yi haka gama sallah idan ma abin ya gagara ba ka iya motsi ba ma ka iya tashi sai kai sallar da ido sai ka idan kai kalli sama a matsayin kana yin kana tsaye sai ka dan da shi tsakiya a matsayin kai ruku'u sai ka da shi ƙasa a matsayin kai sujada abin da ake karanta a tsayen lokacin da idan ka ke kafa sai kai karatun tsaye lokacin da ya da tsakiya sai kai karatun ruku'u lokacin da kayo kasa ne sai kai karatun sujada la yukallifullahu nafsan illa wusa abin da ya samu kenan kuma abin da za a karba da gare ka kenan shine yace kai sallaka a tsaye in ka kasa zauna in ka kasa kwanta kai sallar daga kwanci fa aumi ima'an ce kai nuni qala fa idza kazalika in ya zamo haka shine ne al muradu bil hadisi bayana mujazati lahi ta'ala abda ala amalihi yana bayani akan sakayyar Allah wa bawa akan aikinsa fa anna man sadaqa fil iqbali ala rabbih wanda ya gaskiya cikin kusanci ga Allah wa in kana bati'an ko da ba shi da sauri jazahu Allah ta'ala bi akmali min amalihi wa afdal sai Allah ya saka masa da mafi cika daga aikinsa mafi daraja daga aikinsa sara hadha huwa zahirul lafazi wannan shine zahirin wannan lafazi bil qarinati shar'iyya da wannan karina ta shari'a al-mafhumati min siyaqihi wacce ake fahimtar ta daga yadda aka koro hadisi wa idza kana hadha zahirul lafzi in wanda ya zama shine zahirul lafzi din bil qarinati shar'iyya da karina ta shari'a lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi fassara shi da wannan fassara ba yana nufin fidda shi daga zahirinsa bane hadisin ne ya bada ma'anar haka wala ta'awilan kuma ba a yi mata tawili ba ka ta'awili ahli ta'til irin tawilin masu korewa Allah sufofinsa da sunayensa fala yakunu hujja lahum ba hujja ne a gare su ba ala ahli sunna su samu hujjar da za su kafa wa ahli sunna hujja cewa su ma suna tawili walillahi alhamd وما ذهب إليه هذا القائل له nazari ice wancan mai faɗan shi ma abin da ya faɗa yana da rabo a cikin bincike lakinnal qaulal awwala azharu wa aslam sai dai ƙaurin farko ya fi bayyana ya fi kubuta wa aliyaku bi mazhabis salaf shi yafi dacewa da tafarkin magabata wai yujabu amma amma ja'alahu qarina min kauni taqarrub ila Allah ta'ala kuma za a amsa gabarin sanya shi ya zamo alama ce ta kasancewar mai kusanci zuwa ga Allah wa talabul wusul ilaihi da mai neman kusanci ga Allah la tasu bil mashi bai wai ya shafi tafiya bane bi anna al hadisa kharaja makharaja misal wani hadisi ya fito ne a matsayin kwatance da misali lal hasr ba ya iyakance bane fa yakunu al ma'ana man atani yamshi fi ibadatin tabtaqiru ila al mashi wanda ya zo min yana tafiya a cikin ibadar da ba ta yiwuwa sai da tafiya, ha alaihi saboda ta tsaya a kan sai an yi tafiya, bi kaunihi wasila laha kasancewan tafiya ɗin shi ne tsani zuwa ga wannan ibada, kalmashi ilal masajidi lissalati, kamar tafiya zuwa masallatai don a ba da sallah, aumin ha! ko kuma wanda tafiyar ma ita ce ainihin ibadar ka tsawafi wa sa'ayi kamar tsawafi da sa'ayi ai tafiyar ita ce ibadar ka je kan maqam ka dawo ka tafi ka dawo din Allahu ta'ala a'lam al-misal al ashar ma misali na goma sha uku qauluhu ta'ala أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Allah ya ce, Shin ba su gani ba anna khalaqana mun halitta lahum don amfaninsu, mimma amilat abinda aidina hannayenmu suka aiwatar a dabbobi. To suna cewa a nan Allah ya ce, Aidina hannayenmu ya kawo shi da sigar jam'i. kuma a wani gurin Allah ya ce lima khalaqtu biyadayya ya kashi da sigan tasniya wani gurin ya kashi da sigan ifradi ya ce tabarakallazi biyadihi mulku to ya za ku yi ku za ku ce Allah yana da hannu ɗaya yana da hannu biyu yana da hannaye ko ya za ku yi ko kuma sai kun yi tawilin an kama ku to ‘yan bida'a sukan ja ahalus sunna wannan a matsayin sun samo hujja tunda su kullum ba wai suna faɗar wannan dan su kare wannan ɗin ba ne, a so suke wannan ɗin ya zama mabuɗi zuwa ga ragowan kuma fassare-fassare da tawili ga addini. Wal jawab, wale ce amsa mai sauƙi ce, an yi ƙala a ce ma huwa zahiru hazihil aya, me zahirin aya ɗin wai? Wa haƙiƙatuha me haƙiƙar ayar, hatta yi ƙala inna hasurifat anhu, ha a ce an juyar da ita ga barin inda take. Hal yuqalu shin za a ce inna zahiraha Annallaha ta'ala تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده za a ce Allah ya halicci dabbobi da hannunsa kamar yadda ya halicci annabi Adam da hannunsa aw yuqala ko a ce inna zahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama Allah ya halicci dabbobi kama khalaqa ghairaha kamar yadda ya halicci ragowan su lam yakhluqaha bi yadihi bi halicce ta da hannunsa ba lakin idafatul amali ila al yadi an raba aikin ne zuwa ga hannu wal muradu sahibuha ana nufin mai hannun ma'arufin wannan sananne ne fil lugha al arabiyya a cikin larabci allati nazala har qur'anu wanda qur'ani ya sauka da ita kana iya yin aiki ka raba hannunka ana iya yin aiki wani yayi aikin kuma a rabawa wani saboda shi ya umarni ayi ko shi ya yasa ayi kamar yanzu mu ce Hamza wanda ya gwamna a Kano shi ne ya gina ƙofar ruwa muna nufin Hamza ɗin ne ya je ya tuɓe ya kama gini muna nufin a lokacin gwamnatinsa ya ba da umarni a yi to da shi ya ba da umarni a yi to kama shi ya yi kun ga ƙur'ani wajen ɗaukar rai Allah sai ya faɗi abu uku a wajen ɗaukar rai ya ce hatta iza ja ahada kumul mautu tawaffathu rusuluna har sai mutuwa ta zo wa ɗayanku sai manzanni na su ɗauki ransa ga aya ɗaya ko can kuma sai Allah ta'ala ya ce qul tawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakilta shi shi yake ɗaukar ranku can kuma Allah ta'ala sai ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha mauta wa yursilu al ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun waccan aya Allah ya ce shi yake daukar rai da kansa waccan aya Allah ya ce mala'ikan mutuwa ke daukar rai waccan aya kuma Allah ya ce manzanninsa ke daukar rai kuma Allah ya ce walau kana min inda ghairil lahi wajadu fi ikhtilafan kathira to ya za da waɗannan ayoyi uku sai mu ce eh haka ne Allah ta'ala shi yake ba da umarni a ɗauki rai da haka in ya ce shi ya ɗauka shi ya ɗauka wancan kuma mala'ikan mutuwa shi ke zuwa da umarnin Allah ya ɗauki rai da haka ya halatta a ce shi ya ɗauka wancan kuma masu rakiya wa mala'ikan ne na azaba wa nazi'ati gharƙa wa nashitati nashita wanda suke man rakiya in ya finci kiran idan na aljanna ne sai ba mala'ikun da za su kai aljanna a rijistar idan na wuce ne sai ba wa na wuce su je a rijistar to su ‘yan rakiyar ma aka ce su ma tun da sun zo maganan ɗaukar rai su ma suna ciki to kun ga wannan shine yadda ayoyin suke guda uku ko da tafarki ne sai Allah ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika wad'u ila rabbika ud'u ila sabili rabbika kun ga nan tafarkin an ce na Allah ne amma a wata ayan sai ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ka ce wannan tafarkin nawa ne ina kira zuwa ga Allah a wata ayan kuma sai ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina can an ce sabil rabbika can sabili nan sabilil mu'minin to tafarkin ai ɗaya ne can an ce na Allah ne can an ce na annabi ne can an ce na muminai ne to me ake nufi can ana nufin Allah shi ya aiko da tafarkin da haka ya halatta a ce nasa ne shi da ya aiko na biyu an ce na annabi ne saboda annabi ya kawo wanda ya kawo abu kuwa ya halatta a dangana a ce nasa ne na uku muminan da suke kai waɗanda aka kawo wa tunda su suna kai ya halatta su ma a ce nasu ne da haka Allah da ya aiko nasa ne manzon Allah da ya kawo nasa ne muminai da suka hau kai nasu ne shine jam'i tsakanin ayoyin ko kuma Allah ta'ala ya ce rabbul mashariqi wal magharibi wani gurin ya ce rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini wata an ya ce rabbul mashariqi wal magharibi in ka tashi fassara ayan farko sai ka ce Allah shine rabbul mashariqi wal magharibi shine mai gabas daya shine mai yamma ɗaya. a waccan aya sai ka ce Allah shi ne mai gabas guda biyu shi yake da yamma guda biyu a waccan aya kuma za ka ce Allah shi ne mai gabas da yawa mai yamma da yawa to me Allah yake nufi da gabas ɗaya yamma ɗaya gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yawa gwargwadon sabawar zamani da lokaci da gudun rana da irin yadda take sauka take zuwa wata ran za ka ga rana tana tafiya a kan tsakiyar duniya take haskawa sai lokaci ya daidaita tsakanin awannin dare da awannin rana wata ran sai ga ta kata ƙasa sai zama awannin dare sun fi tsawo a kan awannin rana wata sai ga ta karkata sama sai ka ga awannin rana sun karkata fiye da awannin dare yanzu bakwai aka ta aka kira magariba yanzu amma akwai lokacin da za a kira ta shida kaga awa ɗaya ya faɗa ina ya faɗa dare bakwai sai kaga an yi isha kuma lokaci ya canza to shine suke kiran wannan jadabun wa ba'ada khamsatin yan adimu wa ba'adahu abajadahu mutammimu masu amfani da lissafin rana sukan ce a cikin watan Januwari rana bayan ta yi zawali sai an mata taku hudu kafin a yi sallar azahar. Bayan zawali sai an jira taku hudu, shi ne dalun ɗin, wanda yana nufin hudu. A wata mai binsa kuma, February, sai a yi taku uku, mai binsa kuma, wanne ne ke binsa? March, shi kuma sai a yi taku uku. me bin sa wanne ne april sai ai taku biyu me bin sa wanne ne me sai ai taku daya to daga nan watanni biyar da za su biyo bayan me su kuma da rana ta yi zawali kawai sai ai sallah azhar da watanni biyar sun wuce wanne ne biyar din da suke bin waɗannan Toba to daga November December waɗannan su kuma sai a yi taku ɗaya biyu taku ɗaya za a yi sai taku biyu shi kenan lokacin sallah yi suka ce wannan shine ma'anar zawali da kuma karkatar rana daga qaftul istawa al istawa ikwaito daga tsakiyar duniya zuwa ƙasa zuwa sama to shi sa Allah ya ce gabas ɗin in ta je can sai ta kasu uku yamma in ta zo a nan sai ta kasu biyu da Allah ya ce ya rantse da wasu sama'i zatul hubuk Allah ya rantse da sama mai hanya wasu sai su ce hanyar mala'iku da suke saukowa su hau da hanyar zuwa isra’in annabi sallallahu alaihi salama. wasu ce hanya ce ta iskoki ta communication yadda ga mu mun gani ai Allah cikin iskan nan hanyoyi daban-daban sai kai magana da kowa a duniya kuma ta iska ne wireless ba waya ma Shi ne ma'anan wireless ko ba waya an daina sa wayan ma iska kawai zahirinta ake ɗiba a tura wa mutum ita ta ga ashe iska aikin da take wa dan adam ba kaɗan bane ne to shine mala ya ce wannan shine abin da ake nufi da wannan wa amma alqawl alawwal fa laysa huwa zahirul lafz liwajhayn ba shine wato abin da lafazin yake nuna ba ahaduhuma anna annan lafza la yaqtadihi bi muqtadal lisan arabi allazi nazala al bihi baya nuna wannan saboda lafazin da ƙur'ani ya sauka kenan ana bayani ko hadari ne taso sosai za mu iya ƙarasawa? to annan lafaz la ya ƙata zai hibi muƙuta zan lisanin arabi allazi na zarar ƙur'ani bihi wanda ƙur'ani ya sauka da shi ala tara ƙaulahu ta'ala wa ma a asabakum min musibatin fabi ma kasabat aidikum. bat abin duk da ya shafe ku na musifa abin da hannayenku suka aikata ne hannu ne kaɗai yake ɓarna? baki baya yi hanci baya yi gaba baya yi duk suna laifi amma Allah ya taƙaita a kan hannu kawai wa qawluhu zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'una barna ta bayyana a tudu da ruwa saboda abin da hannayen mutane suka aikata don Allah ya ɗanɗana musu shashin da suka aikata ko sa dawo zuwa ga Allah. Wa ƙauluhu zalika bima qaddamat aydikum duk wannan musifa ta same ku ne saboda abin da hannunku ya aikata. Fa innal murada ma kasabahu al-insanu da mutum ya aikata nafsuhu da kansa wa ma qaddamahu da abin da ya gabatar wa in amalahu bi ghairi yadihi ko da ba da hannu ba bi khilafu ma iza qala alimtuhu bi yadi sabanin yace na aikata da hannuna sa ba kama fi qaulihi ta'ala fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah tir da waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sannan su ce daga Allah yake fa innahu yadullu ala mubasharati shay'i bil yad wannan yana nufin aikatawa da hannun الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا amma Allah ya aikata aikin ne da ya kuna amma sai dangana wa hannunsa sabanin halitta Adam da yace lima khalaqtu bi yadayya kama qala ta'ala fi adama ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi abinda na aiwatar da hannayena li'anna alqur'ana nazala bil bayani la bitamiyati ya sauka ne dan bayani ba dan rufewa mutane ido ba li qaulihi ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in mun sauka maka da qur'ani bayani filla filla na dukkan komai wa idza zahara butlanul qawl alawwali idan magana farko ta rushe ta ayyana an yakuna sawabu huwa alqawl athani gaskiya tana cikin faɗa ta biyu wa huwa anna zahiran lafzi anna Allah ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqa ghairaha Allah ya halici dabbobi kamar da ya halici komai walam ya khaluquha bi yadihi ba da hannu ya halicce ta ba walakin idafatul amal ila yadi dangana aiki zuwa ga hannu ka idafatihi ila nafsi kamar dangana wa rai ne bi muqtadal lugha al arabiyya da zahirin abin da harshen larabci ke nufi bi khilafi ma uza udifat ila nafsi sabanin inda aka raba ta zuwa da rai wa udiya bil ba'i aka kuma sa ba ila yad zuwa ga hannu fatanabbah lil farqi ka kalli bambanci cewa amaltuhu yadayya da kuma amaltuhu bi yadayya akwai bambanci fa inna tanabbuha lil furuqi mala yace lura da bambance abubuwa mabambanta bainal mutashabihati da abinda suke kama da juna min ajwad anwa'il ilmi shine mafi kyawun ilimi wa bihi yazulu kathirun min al ishkalati kuma da shine matsaloli da yawa za su kawo. to sai mu kwana anan mu tashi al rabi'u ashar Allah ya sa mu dace Allah mana muwafaqa Allah ya raya mu akan sunna ya kashe mu akan sunna ya tashe mu akan sunna Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka minan nas innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila Allah ya ɗauki nauyi yace ni zan kare annabi na ta gaba ta baya ko ta wani ɓangare tare da ƙulle-ƙulle da aka yi ta yi wanda in ka karanto su tun daga zamansa a maka hare-hare da aka yi ta kai masa an zo a taya shi da kuɗi yaƙi aka taya shi da mata yaƙi aka taya shi da mukami yaƙi aka taya shi da dukkan wani abu da za a taya mutum wanda yake bukata a duniya aka wa a annabi cewa ya daina wa'azi ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan don a zauna lafiya a maka kuma aka turo wani mutum mai hikima yana ga da wuya ya bijirawa da ɗan adam dai wanda ke yawo a doron ƙasa sai dai mai mutunci wanda ya san girman Allah da wuya ka bijiro masa wannan abin ya tsallake aka yi kwamiti aka turo aka yi din wasu mutane zo samu annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mutanen maka abinda kake na wa'azi ya dame su da haka aka haɗu aka yi ijma'i akan za a yi maka ɗayan abubuwan nan da zan lissafa ma in ka yarda annabi ya ce to ina jin ka yace mun yi cewa za a yi maka gidauniyar maka kowa zai kawo karo karo a tara ma kuɗin da duk maka ba mai kuɗinka amma da sharaɗin ka daina wa'azi ita to sai me kuma ita abu na biyu in shugabanci kake so to mun zaɓe ka mun naɗa ka ba tare da hamayya ba ba ma sai an sha wahalar jefa ƙuri'a ba kai ne shugaba sai abin da kace za a zarta ita sai me kuma suka ce in kuma aure kake so za mu zaɓo ƴan mata goma daga cikin ƴaƴanmu kyawawa mu baka ka zaɓi waɗanda kake so ka aura ita sai me kuma suka ce in baka da lafiya kuma za mu ɗauki nauyi maka magani har sai ka warke sai da gama lissafi kaf sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bismillah ya karanta ma farkon suratu fussilat tun kafin ya je inda zai tsaya mutumin ya ce ya isa haka ya isa haka ya koma ya je ce to kun ji amsarsa qur'ani kawai ya karanta mu yace ga amsarsa ne ma'ana ba zai daina wa'azi ba kenan to yanzu ya za a yi to sai aka dau mataki kuma a je a ga a faɗa a gidansu a je a faɗa a faɗa a gidansu a ce yana wa'azi haka za ka samu Abu tsari. aka ce to abu to kuma wannan dan amin naka ya fada mu da wa'azi to ya kuke so a yi suka ce a hana shi ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda kake na wa'azi ya damu mutane yanzu ya zai annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya din yace da za su sanya rana alaihi wasallam ya ce abinda kake na wa'azi ya damu mutane yanzu ya zai annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya din yace da za su sanya rana akan tafin hannu na su sanya wata a ɗaya tafin hannun a bisa sai na bar wannan wa'azin wallahi ba zan bar shi ba wannan ruwaya duk da malamai sun za'afa isnadinta akwai wacce suka karfafe ta ingantacciya cewa da za su dau dukkan matakin da za su dauka a kaina akan sai na daina wa'azin na wallahi ba zan daina ba dan ni ma ba ni na sa kaina ba ni ma Allah ne ya sa ni ko bai ce in daina ba to ya zan daina aikin da Allah ya sa ni saboda wani mutum umarnin Allah ne nayi wani kuma sai ya ce na bari in na bari na bi umarnin wancan kenan yanzu ba Allah nake bauta ba mutum nake bi to saboda haka ba zan ba da haka ya ci gaba da wa'azinsa to suka dawo suka samu Abu Talib suka ce to muna ga baka son ka rabu da shi saboda shakuwar ku da shi mun yanke shawara mu ɗauko ɗaya daga cikin ƴaƴanmu mu baka ka ba mu shi mu yanka ce amma tunda ake mahaukata ba taɓa mahaukata irin ku ba ya za ku ba ni ɗanku in ciyar muku da shi in shayar muku da shi ni kuma ba ku na waɗanku yanka na ka taɓa ji an yi haka a duniya aka ce to shikenan tunda kun ki ku miƙo shi kun ki ku kyale shi to an ɗauki matakin ba za a ƙara siyan kayan ko ba za a ƙara siyan muku ba za a sa muku takunkumin karya tattalin arzikin mabiyan annabi kun ga arna suka fara wannan aƙidar takunkumin karya tattalin arzikin masu bin annabi wannan ma a madina an yi amfani da shi abdullahi bin uba yake ta la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu kada ku ƙara taimakawa masu bin manzan Allah har sai sun gaji talauci ya watsa su to su ma nan suka ɗau wannan matakin cewa a daina siye da siyarwa aka kora su cikin wata unguwa aka liƙa takarda ba su yi ba siyarwa shekara uku suka yi ta mutuwa da yunwa haka aka yi musu wannan azama. a wannan rugun tsimin wahalar shekara uku ne na na Khadija ta koma ga Allah a wannan rugun tsimin ne shi kansa Abu Talib ya koma ga Allah a wannan rufin tsumin ne sahabbai suka bushe suka rame wasu kai ta hijira suna komawa habasha karshe aka ce to dai an gwada duk abin da za a gwada an yi duk dabarar da za a yi an bi duk hanyar da za a bi an yi azabar ba ta yi ba an yi tayi da kuɗin bai ba an haɗa shi da iyayensa abin bai yi ba an kai an sa kunkumin kare tattalin arziki abin bai yi ba da haka a kira mitin na koli don a zo a ɗauki mataki shine kai taro a darin na dawa Allah yake gaya wa annabi ajandar taron wa idh yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sai matakai uku wanda duk mai da'awa a duniya barazanar da ake masa guda uku ce barazanar kora ko barazanar ɗauri ko kuma barazanar kisa Allah ya ce ba sama da ukun nan in dai kuɗi bai bi ba to sai kuma waɗannan ɗayan uku li yasbitu ka ko su daure ka aw yaqtulu ka ko su kashe ka aw yukhruju ka ko su fidda kai daga gida to shi a ƙarshe cikin shawarwar nan guda uku da suka tattauna aka jefa ƙuri'a ta fi yawa akan a kashe annabi kawai to sai aka ce tun an kashe shi danginsa da iyalansa da mabiyansa za su taru su ɗau mataki sai aka ce a masa kisa na taron dangi shine abin da Bush yake a Iraki da Afghanistan cewa in kana son rigima ka ta shafe ka kai kaɗai, gayyato mutane ku yi tarayya da yawa yanzu kasashe talatin ne da uku suke yaƙi da Afgan, da Taliban Afghanistan Ƙasashe wajen ashirin ne suke da soja a Iraki to kaga laifin ba nasu ne su kaɗai ba saboda sun gayyato wasu kasashe to irin wannan shine mu taru mu yaƙe shi mu duka yadda in an kashe shi laifin sai ya bazu kan kowa da kowa shine aka ce kowace ƙabila ta ba da mutum ɗaya wakili su waɗannan wakilan wanda suke wakiltar ƙabilun garin gaba ɗaya su za su haɗu su kashe shi idan an kashe shi idan danginsa sun gano waɗanda suka kashe shi to ba za su iya faɗa da dukkan mutanen makka gaba ɗaya ba dole je ƙarshe za su yadda a yi sulhu sulhu kuwa a ƙasar larabawa in an kashe ma mutum a baka raƙumi ɗari su suna ga ma dubu ne za su bayar in dai sun rabu da annabi Don Allah ya ga annabi ga abin da aka shirya ka bar garin kakka kwana a gidanka yau. Kakka ku kwana a gidanka. Da tsakar rana sha biyu rana ya je gidan sayyidina Abubakar. Ya zo ya tare sayyidina Abubakar da iyalansa. Ya shigo sai ya kalli iyalan. Sai sayyidina Abubakar ya ce ai din gida ne ba komai za a iya faɗan sirra a gaban su. Duk ƴaƴanka ne Asma'u ce da da su Abdullahi dan wanda shine ma aka sa shi wakilin ɗauko labarai. Sai aka yi ce to Allah ya umarce ni ne na hijira kuma da kai za mu tafi ce a suhubata ya rasulallah yau da haka ya ce to ka tsara mana ka tsara mana yau za mu fita ran alhamis ne dama ce ka tsara mana yau za mu garin nan yau za mu fita ba za mu kwana a gida ba ni da kai duka to da haka ya ce to aka samu mutum hudu waɗanda aka sa su cikin kwamitin yin hijira mutum na farko shi ne Amir bin Fuhaira mutum na biyu abdullahi bin uraikisun laifi mutum na uku shine abdullahi bin abubakar sannan na hudu asma'u binta abubakar wannan kowa akwai aikin da aka bashi a cikin kwamitin tafiya hijira aikin abdullahi bin umar bin abubakar shine tattaro labarai da jiyo jita jita da inda kwana aka kwana a wajen neman su ka shi zai bi loko loko sako sako yana zama a guri ana hira da shi kai ai mutanen jiya ba a kama su ba Allah to ina ake jin suna nan sun ce sun yi gabas ko sun ce sun yamma sai jiyo labari in ya tattara sai ya tafi da daddare cikin kogon sau jiya kai musu labari kun ji an ce kaza an ce kaza an ce kaza amma daidai ma ya fara lafawa tunda an ce ba a ganku ba kuma an yi dai wani ya ce ya ganku ana dai ta kare rai ga dai gaskiyar abin da ke faruwa saboda kun ga amfanin kafafen watsa labarai kenan ga mai wa'azi mun ga information technology amfanin wannan kenan to shine aka samu wannan sannan na biyu wanda zai kawo abinci asma'u tace ita ta iya abinci kuma za ta dafa abincin da zai dan lokaci bai lalace ba da ka kai abinci ta zuba a cikin abin da za a zuba ba maɗaurin da za a ɗaure saboda za a yi tafiya da abincin so da ta yaga adikonta ko ɗan kwalinta ko gyalanta ko fatalarta ta yaga biyu ta sa ta ɗaure bakin kwanan ta bayar aka tafi da shi shi yasa ake kiranta zatul ne ma'abociyar fatala guda biyu saboda wannan aikin da ta aka yi mata addu'a sai da ta shekara ɗari a duniya haƙorinta ɗaya bai faɗi ba in kuma ka jiyo muryarta daga cikin gida sai ka ɗauka budurwa ce 'yar shekara sha takwas sai ka shiga ka tsohuwa tuko haƙorinta rerar suna nan ita ta shekara ɗari a duniya asma'u binta sura suraka ita take abinci kun ga amfanin harkar ci da sha kenan a harkar addini tattalin arziki ko to sannan abdullahi bin urakitun laifi shi kuma abdullahi bin urakitun laifi masani ne na hanyoyi saboda haka ya san yadda zai karkatar da su ya butta loko ta sako kamar yanzu mutumin da yake so ya je ya je buci. amma baya so ya bi ta kurna ya so ya bi ta rijiyar lemo ya je dawanau ya bi multara ya zarce ya je kwa ya tafi dai har bagadawa har ya je can abin nan bici ba so ya bi ta nan saboda in ya bi ta nan ta nan kowa yake bi za a gane ya bi to sai a nemi wani ƙwararre sai ce ta nan za mu muka fita sai mu shiga ta ƙofar dawanau ta nan za mu keta akwai ƙauye kaza ƙauye kaza ƙauye kaza ƙauye kaza ƙauye kaza kauye kaza muna nan sai ga mun bulla bici to shi wannan ƙwararre ne wajen wannan kun ga harkar geography amfaninsa ita kuma a musulunci shi wannan amfaninsa kenan aka ɗauke shi shi kuma amir bin fuhaira shine wanda zai dinga kiwo yana kai musu madara idan ya kora awakinsa tunda an san yana kiwo ba za a ɗauka cewa wani guri za shi ba idan ya je sai ya tsaya bakin kogon sai ya tatso nono sai ya zura musu in suka karɓa suka sha sai ya wuce kawai sannan kuma in da sassafe zai fita kiwonsa shi kuma abdullahi bin umar ah, bin abubakar zai je ya kwana a cikin kogon idan amir da yamma ya dawo saun tumakinsa shi kuma abdullahi bin abubakar sai taka saun tumakin yadda ba za a ga sawunsa ba sai ya je kowa in ya je zai kwana a can yana ba su labari da safe shi kuma wannan ya fita da awaki sai sake biyo sawun awakin sai sake dawowa gida kun ga amfanin tsara harka strategy kenan cikin da tactics na abubuwan da za a gudanar da su. ka ba wanda ya sani ana ta zirga-zirga na mutum hudu a guri guda amma ba wanda ya sani. wanda suke cikin kogon kawai annabi ne da sayyidina abubakar sai da suka yi kwana uku a ciki juma'a asabar lahadi sai litinin da safi karfe kamar takwas na safi sannan suka fita daga kogon kogon nan fa ba fa iska ba fanka fa yan uwa cikin daji ne fa duk wani kwazazzabai da abun tsoro zaka same shi awa 24 sa a wani awa 24 wani awa 24 ba fita kuma sannan kana cikin ma kana tunanin kafa a zo kuma a ganka haka fa suka zauna shi yasa Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru sani اثنين iz huma fil ghari id huma Allah ya ce firgari yayin da su biyun suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa la tahzan inna Allah ma'ana kakka ji tsoro Allah yana tare da mu to sai na abubakar lokacin da nema zo bakin kogon kamar da ya zo a hadisi yana cewa kaga da za su sun kuyo kaɗan za su gamu ya ce ma zannuka bi sunaini Allahu salisuhuma me damu ka da mutum biyun da ba su da kowa sai Allah ba abin da zai same mu ka kwantar da hankalinka suka sai na abubakar yanzu suka zo gefe suka lalle ka suka lalle ka ruwayoyi sun zo a nan da yawa an ce kuciya ta yi kwai an ce gizo-gizo ya yi saƙa an ce wace ce ɗayar a bakin kogon gaba ke daya ɗaya eh, miciji ita daga ciki take to duk an kaɗa na ruwa duk da malaman hadisi ba su inganta su ba Allah ne dai kawai ya tsare su gashi koma ba wannan abun ba wanda ya sai shiga da tsarin Allah ne wa ya ga man Allah ya tsara abu sai da gizo gizo Allah ya ce ya ce la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar da nutsuwa akan su a kansa kan wa kenan mirin kan wa yake koma kan wanda ya damu tunda sai na baka shi ne ya damu shi aka sauka da nutsuwa a gani yace wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wannan kuma yana koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfafa shi ashe kogon rindinan mala'iku ta kewaye shi ma gaba daya rindina ce bataliya aka sauka a gurin ana jira wani ya zo ya shiga Allah ya ce waje kalimatan lazina kafaru sufula wa kalimatullah hiya al-ulya wallahu azizun hakim Allah ya sanya kalmar kafare na ba za a ci nasara addini ba ita ce a ƙasa kalman Allah kuma ita ce a sama haka suka gama kwanakin su guda uku suka fito suka kama hanya suka yi mako guda suna tafiya tun daga litinin sai wata litinin din sannan suka je kuba tafiyan kilomita yanzu kalbi da ta titi da ake bi ma kilomita ɗari hudu ne da ashirin kafin ka shiga madina duk inda kake sai kai awa hudu da rabi sai kai awa biyar saboda su can ba a yadda babban mota ta wuce tamanin karaman mota ta ɗari kai babban mota ta wuce ɗari karaman mota ta wuce ɗari da ashirin ko ka wuce rada tana kallon ka akwai rada titin muraƙa me za an rubuta da turanci da larabci da faransanci da waye cewa in ka wuce wannan ana gano ka da kwamfuta